shugaban haɗakar 'yan majalisun sanata suleiman nazib gamawa ya bayyana hakan a taron 'yan jarida da ya gabatar a bauchi ya zama tilas ya zama wajibi a gare mu gaba mu mu haɗa kai mu ga cewa mun ceto bauchi wanda shine ya ba mu dama yanzu muka kawo wani kwamiti wanda kwanan nan za ta fara aiki a jihar bauchi wanda wannan kwamiti din kwamiti ne wanda za ta zuba idanta a jihar bauchi almundahana da ake yi da coge da ake yi muna kira ni shugaban 'yan majalisu na jihar bauchi na majalisar dattawa wanda nake shugabancin eh, sanatoci da 'yan wakilai na kira da babban murya a jihar bauchi da duk wani dan jihar bauchi da ya san ana almundahana ko kuma ana coge a gwamnatance ko kuma akwai wani abu da ya gada ba daidai ba a bisa ka'ida ba ya yi petition zuwa efcc a abuja bayan ya yi petition din nan wannan kwamiti din da za mu tsayar din nan ya kawo kwafi wa kwamitin nan mu kuma a matsayin mu na 'yan majalisun wakilai da majalisar dattawa za a ga aiki da cikawa ba za mu yadda a ce gwamna zai ya shekara hudu a zo ana bincikansa ba lokacin files din sun bata ko shekara takwas kuma mu buɗe ofis a kowane local government kuma za mu bude ofis a bauchi na wannan koken na wannan petition din da in aka yi amma ya ce ya sha kiran ku ku zo ku zauna domin a samo kan warware bakin zare ku ba ku amsa gayyatarsa to ina tabbatar maka cewa ba za mu yadda da tsarin da gwamna zai shaƙe jam'iya ya kawo jam'iyya cikin government house ba a rasa gane wanne ne jam'iyya wanne ne gwamna so yake hada gwamnatin da fati din ya danke su a cikin government house wanda ba za mu yadda ba ya zama da cewa jam'iyyar mu za ta biya rima ta sha kiɗa ne ya kamata jam'iyyar mu tana tsaye waje daban shi gwamna na waje daban in gwamna na wani abu da ba daidai ba jam'iyya ta yi masa magana don ya gyara a mai da martani kan wannan batu babban mai ba da shawara wa gwamnan kan harkar jarida comrade sabo muhammad ya ce suna jiran lokaci a to shi wannan kuma ai sai mu jira lokaci ko ba haka ba ne mu ga abin da za su faɗa kuma kasancewa shi gwamnan muhammad abdullahi abubakar lauya ne kuma gwamnatin nan ana yin ta a buɗe kuma ana yin ta bisa dokoki ko ina suka je dai gaskiyan ita ne za ta yi halinta kuma gwamnan muhammad abdullahi abubakar da izinin allah shine zai fito wanda ya fi su gaskiya domin shine yake kwatanta gaskiya kuma shine yake hulɗa da mutanen jihar bauchi kuma ba kwa tsoron fuskantar hukumar efcc to a ji tsoron mene ina ce hujjoji ne za su kawo kuma mu dama akan hujjan muka dogara kuma mu ma za mu je mu bada da hujjojinmu ai sun je uwar jam'iyya ta ƙasa da muka je muka ba da hujjoji mu ya faru sun je gurin shugaban kasa da gwamnan Muhammad Abdullahi Bakar ya je gabatar da shugaban kasa hujjojinsa me yace masa yace ka kunna ka kunna ka toshe kunnanka ka ci gaba da ayyukan ka al'ummar jihar Bauchi shi yasa suka rikice yanzu dangantaka ta yi tsami a tsakanin gwamnan jihar Bauchi a gefe guda da kuma 'yan majalisar dattawa da kuma na wakilai a ɗaya gefen abdulwahab muhammad Mura amurka daga bauchi a najeriya